wai ko an yi fa na dangana fashewa a ce mu da kuɗi sai dai mu gane su ta hoto lissafi ya kwace disamba biyu kenan wa ka bar ma yan dawo karatu wallahi ya ki da jahilci baban yalo hatta ta huwa ne kama kafa na san ganin ka sai ya min wuya wata rana fa na to an ce ta fashi ta fashe. kai koyaushe ka koma jahili ban sani ba baban yalo yanzu shi shikenan ya san zaka idan ka fara samun kuɗi wallahi hajin ne an ce ka sai gida mai tama ka sai gida ingila ne na to a taimaka min mai gadi don eh, eh, Allah don eh. lallai ga ne zama mara hankali a Eh, a <laughs> ah, to kwantar da hankalin ka kwantar da hankalin kare baban yalo masu arziki na zaune ga halo kuna zaune kuɗi ka ci muku ah, salamu alaikum kana mutumi na kai daga yau ka zama direba na you are my special <laughs> driver ka ji katon baki na you are my special driver <laughs> wallahi ban taɓa tunanin ki da homi kake ba sai kuna da ne wani ka bakar ka arziki me sun ban matsaya ta ne a cikin kasance Oh my god. Lakin haɗi da shan Real TV masu barbarar basara. Domin samun shirye-shiryen mu akai-akai, ka danna mana alamar subscribe kuma ka danna ƙararrawa. Muna godiya a yi follow a Instagram da